shida hijiriya yau kuma goma sha biyu ga watan biyar watan mai shekara ta biyar miladiya a wannan shi ne majalisunmu na goma sha biyar a cikin kitabu a tauri daga cin sayo bukari sayo imam bukari aljami'u sayo aljami'u muslim muktasar sahi nuna hadithi rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa sunanihi wa ayyani da muke gabatarwa a wannan masallaci na mazaf masallacin juma'a na mazaf da ke cikin ƙwaryar birnin kano a nan arewacin najeriya idan ba manta ba muna babi na goma sha tara a cikin babuka hamsin da takwas da wannan kitabun tauhid ɗin yake da shi wanda yana da hadisai eh, ɗari biyu da da arba'in biyar to mun kammala har zuwa hadisi na dubu bakwai da ɗari hudu da goma daidai ma'ana tun daga farawa da dubu bakwai da ɗari uku da saba'in da ɗaya yau mun kai dubu hudu dubu bakwai da ɗari hudu da goma yanzu abin da ya rage mana sauran hadisai ɗari da hamsin da uku wanda hadisin karshe na bukari shine hadisi na 7563 in sha Allah za mu tashi a cikin babu qaulillahi ta'ala lima khalaqtu bi yadayya to mun karanta hadisin farko hadisin Anas ibn Malik wanda yake magana akan ceto wanda a ciki aka yi magana annabi Adam cewa Allah ya halicce shi da hannayensa guda biyu to mun yi magana akan matsalar jingina hannu zuwa ga Allah da abin da ya takunta matsalar ta tauhidi akan cewa Allah ya sifanta kansa da hannaye guda biyu manzo Allah sama ya sifanta ubangiji da hannaye guda biyu tabbatar da abin da Allah ya sifanta kansa da shi wajibi ne tabbatarwa da Allah abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta Allah da shi wajibi ne yadda da shi tilas ne to amma dole ka yadda da shi a yadda yanzu ba tare da ka aiwatar da tunaninka akan kokarin gina wata sura akan haka hannun yake ba domin ana iya ba da sura ne ta abin da aka san shi ido da ido ko kuma aka san wani mai kama da shi shi kuma Allah ba a taɓa ganin shi ido da ido ba ba kuma a ga wani mai kama da shi ba abu hanya ɗaya da ta rage sai hanyar da shi ya ba da labarin kansa ko manzansa ya ba da labarin da haka ba a koyewa Allah abin da ya tabbatar wa da kansa saboda tsoron wani abu domin duk abin da kake tsoro Allah ya san da shi amma ya tabbatar wa da kansa wannan a wannan yanayi a dole kuma ka tsarkake ubangiji ga biran dukkan wata tawaya domin ubangiji duk abin da ya sifanta kansa da shi ɗaukaka sai da cika asma'ullahi kulluha husna kuma duka sunayen Allah da sifofinsa sun kunshi kamala ne babu na ƙasa da tawaya قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مقدم بن محمد قال حدثني عن القاسم بن محمد, بن محمد عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك رواه سعد بن رواه سعيد عن مالك to imam malik allah ya imam al-bukhari allah ya kansar rama ya koro wannan hadisi hadisin muqaddam ibn sa'ad ko kuma mun kuskure hadisin bayani قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يد الله ملأى لا يغيضها نفقة صحاء الليل والنهار قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض فإنه لم يغب في ما في يده قال عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع an karbo daga abu hurairah Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana cewa yadullahi mal'a wato hannun Allah subhanahu ta'ala a cike hannun yake tab mal'a wato mu'annasu mali mali'un shine allazin tala abinda yake a cike ba masa katsince to anan ya ya ce yadullahi hannun Allah yana nufin hannu Allah yana da hannu amma irin na kamar yadda muka sha faɗa ko wani abu da aka dingina masa sifa to wannan abin yana ɗaukar sifar ne gwargwadon irin abu yanzu muna da jari muna da mutum muna da agogo kowanne yana da hannu hannun mutum hannun jari hannun agogo ya an ce hannun jari kai ka san yadda jari yake kuma ka san yadda yake da hannunsa da an ce hannun mutum kai ka san hannun ka san mutum ka san yadda mutum yake da hannunsa an ce hannun adashi ka san adashi ka san yadda yake da hannunsa an ce hannun agogo ka san agogo ka san yadda yake da hannunsa in an ce hannun Allah to shi Allah baka san shi ido da ido ba da haka ta ya za ka san hannunsa Abin da kawai Allah yake so ka tabbatar da yana da wani hannu irin nasa na Allah ya yake Allah ba alamu tunda ba a gaya mana ba to za mu tsaya iya inda aka tsaye amma maganar mu ce ba hannu ake nufi ba wannan kuma ba mu da wannan hurumin domin me zai hana a ce Allah yana da hannu shi tabbatar hannu ta waya ne ko kamala asali ma rashin sa ne za a ce waya idan ya kamata a ce akwai shi to tunda Allah ya tabbatar da kansa abin da tabbatar da abin kamala ne ba na kansu ba to sai mu tabbatar da Allah abin da ya tabbatar da kansa saboda kan yadullahi hannun Allah mal'a abinda yan bid'a suke sai sai a bai kamata a ce hannun Allah ba kamata a ce kudura Allah tunda ai shi hannu a halittu da shi ake da in aka mallake shi shine aka mallaki iko to ya kamata shi Allah in muka ce yana da hannu mun kamanta shi da mutum amma in muka ce yana da iko ba laifi zai yi iko sai mu cire hannun mu mai da shi iko to wannan ya zama ta harifi kenan mun karkatar da ma'anar zuwa ga wata ma'ana ta harifi yana halatta amma inda ba za a iya tabbatar da ma'anar asali ba misali yanzu idan aka ce idan aka ce wa sarki ko kuma ɗan sarki aka ce masa ɗan toron giwa to kowa ya tabbatar da cewa ne shi dai ba shi da wannan haure irin na giwa ba shi da hannuwan giwa don haka dole ba ana nufin giwan daji ba ana nufin dai wani mai wata sifa irin wata taji kun ga ba da za a bi tabbatar da wata sifa shi yasa dole mu haƙura mu ɗauki ma'ana ta biyu tunda yawanci kalmomi suna iya zuwa da sama da ma'ana ɗaya to asalinsu su shine ana tabbatar musu da ma'ana ta kusa in ya gagara to sai a tafi ma'anar da ita ce za ta dace kamar muka ce turmi to mun san me ake nufi da turmi wani abu ne da ake yin daka da shi mata suke amfani da shi amma idan na ce a wannan yarinya turmi ɗaya ne zai ishe ta to ba ana kasan ba ba a ɗinka turmi a ta ba a shi turmin nan an faɗa bahaushe kuma in ya faɗa yana nufin wani adadi na yadiddika na atamfa to ka san dole waccan ake nufi sai ka sauka daga ma'ana ta asali sai ka yi tawili ka tsallaka zuwa ma'ana ta gaba in na ce yaron ku yanzu ya fara yin turmi to ina nufin na haƙori kenan tunda an san dai ɗan ƙaramin yaro ba zai zo ya sassaka turmi ba kuma ba mace bane balle a ce yayi atamfa ko wani abu kamta to kun ga idan aka gagara tabbatar da ma'ana ta asali to dan me za mu ki tabbatar wa da Allah abin da zai yi mu tabbatar masa da shi din kun ga mun koma babi na wasa kenan to sai aka ce yadullahi hannun Allah da yake kyauta da hannu mal'a a cike yake taf wannan a ciki akwai nuni akan cewa kakka ji tsoro da abin da kake so tambayi Allah domin Allah baya waye to ka iya tambaya kake to shi ma Allah da hannu yake bayarwa sai mu Allahu a'lam ba sani ba amma dai ya yi mana magana ne Mazara sawa ya sifanta Allah ne da irin yadda idan aka faɗa mana za mu gane mu dai mun sani idan za a bayan to mahallin bayarwa shine hannu kuma mu a mu ɗan adam mun san yadda ake bayarwa da hannu amma a yanayin haƙƙin Allah mun san yadda yake ba amma tunda manzo Allah ya faɗa to wataƙila akwai wata siga ta Allah ɗin wacce idan yayi hakan take nufi abinda ake so mu fahimta mu fahimci tabbatar da hannu ga Allah mu fahimci kyautar Allah mu fahimci yawan abin da Allah yake da shi an gani yadullahi hannun Allah mal'a a cike yake tab a cike yake tab sai ce la yaghiduha nafaqatun bayarwa ba ta sawa ya ƙafe gaba ya zidu idan ruwan da ya fito ya tsatsafe ya zama ya bi ƙasa waƙila ya arzubla ima ake wa ya sama'u akli'i wa zizan ma shi ne ziba bi ma'ana ruwan ya ƙafe to kuma an ar kalmar a ƙarewar abin da yake da yawa kabar an sifanta shi da ruwa saboda tarin yawansa kuma an sifanta shi da ruwa saboda ruwa in ya tashi janyewa yake gaba ɗaya ka reme shi karasa kuma ba yadda za ka ka dawo da shi saboda shi ba za ka matse ƙasar ya fito ba to shi ne sai aka ce layar zuwa na faƙatun yawan bayarwa baya sawa ya kafe ko ya ragu a ra'aita a ta ha'an laili yana kwararar da kyautar da take hannunsa a da daddare saboda akwai wanda sai dare ya yi take roƙo akwai wanda kuma a'a su da daddaren suke so a ba su wannan har kuma sannan yana kwaran yadda kyautar tasa da rana domin akwai wanda sai da rana suke samun dama su roƙa ko kuma a'a roƙon nasu da rana suke buƙatarsa a ra'ayi ta ka bani labari shin baka ga ma an faɗa irin yadda Allah yake bayarwa ba منذ خلق الله السماوات والأرض tunda ya lissi duniya fa innahu lam yaghib ma fi yadihi har yanzu abin da yake sa bai kare ba bai kafe ba qala wa qala yasi arshuhu ala al-ma'i al-arshin sa yana kan ruwa wa bi yadihi al-ukhra al-mizan sannan hannun nan nasa ɗayan kagarar an ce yadullahi ko mal'a yadu ba hannu ɗaya ba kenan to hatta la shi'ur cewa hannun Allah ɗaya ne kaga wani zai iya ganin cewa kaman akwai na ƙasu da tawaya kenan to yana da wani hannun wa biyadihi hin ukura ɗaya hannun nasa Wani ya nuna hannu nawa ne biyu ne ya kike Allahu kuma sani ba to mu a 'yan adam hannunmu guda biyu ne kowanne kuma yana da suna ɗaya mai sunansa dama ɗaya kuma fa hagu to shi Allah ba shi da hagu saboda ba za a sama ya tabbatar yake cewa wakilta ya daihi yaminun duka hannayensa guda biyu dama ne domin hagu galibi ba a cika sifanta ta da alkhairi ba shi kuma Allah tsantsan alheri da shi yasa alam ba a ce wa yadiya biyadihi al-yusra ba saboda ba shi da yusra ba shi ba yusra ce da shi ba sai aka ce wa biyadihi al-ukhra a ɗaya hannun kuma al-mizan akwai ma'auni yakhfidu wayar yarfa'u yana wato ma'aunin nan yana yana yana sama kuma yana ƙasa ya sakko yayi ƙasa yakhfidu wayar yarfa'u ya sakko yayi ƙasa to anan mun yi magana akan wa arshuhu ala alma al-hadith ibn hajar ake cewa yake cewa wal yadi al-ukhra al-mizan yakhfidu wa yarfa'u ay yakhfidu al-mizan wa yarfa'uha khattabi yake cewa al-mizanu مثل والمراد الاسم بين الخلق وإليه الإشارة بقوله يخفض ويرفع إمام الخطابي أتين شرح سيد مسلم يكي سوى wato mizan din nan da aka ce misali ne abinda ake nufi shine abinda yake auna yadda yake mu'amalantar bayansa wani a bashi da yawa wani a bashi kaɗan wani a cika masa wani kuma saboda hikima ba za a cika masa ba saboda karamci da adalci da hikimar ubangiji subhanahu wata'ala a addawudi kamar da ibn hajar ya nakalto yake cewa ma'anar mizan annahu qaddara al-ashiya'a wa waqataha wa haddadaha ma'ana abin da ake nufi da ma'auni shine Allah ya kaddara komai miliyan kaza ka mallaka ko biliyan kaza ko triliyan kaza triliyan ai shine karshen kirga ko a duk duniya wa ikhtalafa ai irfa'i fa indahu kontraliyon da gangaliyon wa ma ila zalik <laughs> to za Allah zai faɗi abin da zaka mallaka a duniya to ya kaddara abin da zaka mallaka ya sanya lokacin mallaka saboda ka wato watan arzikinka sai ya kama sannan kai arziki sannan kuma wani tenuwarsa ita ma za ta kare ta arziki kusan shi arziki in ma dai ya tafiya baka kana da kana nan a duniya kai ma ka ɗanɗana abin da ka taɓa ɗanɗana kafin ka same shi ko kuma abin da wasu ke ɗanɗana kai da yake sata su a cikin ko kuma ka tafi ka bar shi wasu su gada ko ya tafi ya baka ko ka tafi ka bar shi ko ku tafi tare domin akwai wanda sai ajalin ya zo sai kuma larura ta faɗo gaba ɗaya cinye abin da ya tara irin wa'annan wallahul musta'an wa alayhi sukulan wato in ka lura sai ka ga wato ƴaƴan ma ba za su gaji abin da suka mallaka shi yasa da abin da ka samu kai kokari ka ribace shi kai amfani da shi a abin da zai sa ka samu lahira da kuma ka ci dadin ka a duniya wabtaghi fi ma ataka allahu ad-dar al-akhirata sai aka ce wala tansa nasibaka min ad-dunya kakka kuskura da dai wallahi kai arziki ka wahala domin Allah ya baka ne don ka samu saukin rayuwa ka bautawa Allah sai sutura mai kyau ka sa ka yi mutunci da kima a cikin mutane yi kokari a ga iyalanka fes su ji daɗi yi kokari ka yi abin da za ka samu aljanna da kai da duk wani wanda yake kewaye da kai sannan kuma ba laifi in ka yi kokari ka yi tanadin abin da za ka bari din amma dai ka sani abin da ka amfana da shi shi kan mura da yawa dukiya an mutu an ta zama bala'i ga waɗanda aka bar wani. da yawa kuma waɗansu sun taso ba su gaji komai ba amma Allah ya musu arziki mafi yawancin ma da kaga su da arziki ba gadon su suka yi dan shi arzikin gado har can fashi ma ake bai cika zama wani abu duk da yana zama mun gani ai alasawa ai sun yi gadon arziki kuma ya zama wani abu ba su kaɗai ba kuma suna da yawa a nan kano وبيده الأخرى الميزان to sai ke cewa تسيكي سوى وبيده الأخرى alfaidu awil abudu a wata ruwaya kenan to anan mahallin shahidi tabbatar da wahar Allah hannu ko tunda dama ce lima khalaqtu bi yadayya sunan babin kenan wanda kuma wannan tabbatarwa da Allah hannu aqida ta ahlus sunnati wal jamaa saɓanin mu'tazila da kuma jahanniya. su suna ganin aka tabbatar da Allah hannu an kwatanta shi da mutum kenan kuma sun manta cewa wai mujarradin a ce mutum yana da abu Allah yana da abu baya nuna tashihi in ba haka ba Allah ya tabbatar da kansa rayuwa kuma dan adam ma yana da rayuwa amma kowa ya san rayuwa ta Allah daban rayuwa ta dan adam daban saboda ba wani abu da yake kama da Allah dan haka an tabbatar da Allah zati kuma zuma alka'inatu suna da zati don haka sai mu tabbatar da Allah abin da duk ya tabbatar da kansa tare da tsarkake ubangiji subhanahu wataala gabaran dukkan abin da bai dace ba to wannan hadisin da imam bukhari ya kawo shi ya kawo shi anan ya kuma kawo shi a cikin kitabut tafsir a tafsir suratul hud babu qawlihi ta babu qawlihi ta'ala wa kana arshuhu 'ala al-ma'i ta hanyar abu hurairah ya kuma kawo shi a cikin kitabut tauhid a nan wajen kenan Musulun kuma ya rauce shi a cikin kitabun zaka isnadin hadisin imam al-bukhari ya rauce shi ta hanyar abul yaman al-hakam ibn Nabi qala haddathana shu'aib shine shu'aib ibn abi hamza al-himsi al-qurashi al-amawi maulahum قال عن أبي الزناد شني عبد الله بن ذكوان القرشي سيكما عبد الرحمن سيكما أنا, أنا الأعرج شيني عبد الرحمن ابن هرمز المدني الأعرج يا رسول الله لشابقي سيكما أنا أبي هريرة شيني عبد الرحمن ابن سخر الدوسي الله يقارج يا أغريش قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال عمر ابن حمزة أوكي. الإمام البخاري أنا يكي سوى rawahu sa'idun an malik haka ne ko yake cewa wannan hadisin kuma sa'idu ya rawaice shi an malik duk da cewa wannan ƙarin a wasu musakin gaskiya babu wannan ƙarin rawahu sa'id an malik watakila shi ne sa'id ibn suwaid al-hadathani an malik ibn anas imamu darin hijira Allah ya ɗansa da rahama قال رحمه الله تعالى وقال عمر ابن حمزة سمعت سالما سمعت سالما يقول kenan قال سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا تشيبا ونن او تمسر باب ونن قال قال ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الارض الحديث وانا دي قال حدثنا مسدد قال سمع يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن آه، عبيدة عن عبد الله أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إسبع والأرضين على إسبع والجبال على إسبع والشجر على إسبع والخلائق على إسبع ثم يقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعجبا to imam al-bukhari Allah ya kansa da rahama sai ya kawo wannan hadisin wancan rawu sa'id ibn da na gaya muku sa'id ibn daud ne sa'id ibn daud ibn sa'id al-zambari al-madani wanda yake ya zauna a garin baghdad sannan ya zo kasar ri an fi saninsa da azambari wasu kuma suna cewa sa'id ibn abi dawud babu na dawud ba ya rasu shekara ta 220 ah, saduqun ne lahu manakir shi yasa imam al-bukhari bai kawo shi a cikin usul ba sai kashi maqrunan bi ghairi saboda shi bukhari baya rawaito hadisin mutum sai ya zama amintacce fiqa to shi kuma wannan matsayinsa bai kai matsayin amintacce absolute amintacce ba shi saduqun ne an ce saduqun shine wanda yana da dan yar matsala kaɗan a haddasa ba lalle ne ya haddasa abu daidai ba zai iya yin kuskure to kuma da aka ce lahu manakir yana rawaito in su hadisai da gaskiya ya kamata a tsaya a kalle su sukan saba wa hanyoyin da aka saba da suna hadisi to shi yasa bai kai ya zama shi kaɗai ya tsaya da kafarsa ya rawaito hadisin da za a iya kafa hujja da shi ba a buhari buhari zai iya kafa hujja da shi shi ne sa'id ibnu daud az-zambari kenan kuma wasu sun ce daga ƙarshe ya ɗan samu matsala ta ƙwaƙwalwa sai zama baya iya tantance hadisansa balma abdullahi bin nafi ya taɓa jingina masa ƙarya cewa kaban bai ji hadisi daga wajen imam malik ba an malik ibn anas shine imam darul hijra to wannan umar ibn hamza da imamu bukari ya faɗa shi ne umar ibn hamza ibn abdullah al-qurashi al-adawi al-madani umar jikan sai na umar ne babansa hamza dan abdullahi dan umar umar ibn hamza ya ce ya ji salim salim yayan babansa ne hamza ibn abdullahi bin umar to salim ibn abdullahi bin umar yayan hamza ne to ya ji yayan babansa baffansa kenan ya ji shi kuma daga abdullahi dan umar kakansa kenan anan nabi sallallahu alaihi wasallama ya ji irin wannan hadisi shi kuma abul yaman ya rawaito daga shu'aib al zuhri anna qala akhbarani abu salamata abu salamata ibn ibn abdurrahman ibn auf Allah ya kare da gare shi shi kuma ya ji abu hurairar ta Allah ya ƙara yadda a gare shi ya faɗi wannan hadisi a madadin al'arat a wancan hadisin wannan kuma sai aka rato daga abu salamata an an umara an abi hurairar ta radiyallahu anhu kun ga sai zama hadisin yana da hanyoyi ta an rawaito shi ta ibnu umar an rawaito shi ta abu hurairar قال حدثنا مقدم ابن محمد مقدم ابن محمد بن يحيى بن عطاء الهلالي wanda yake sadukun ne ma wahim yana dan yin wahali kadan shi yasa zaka ga hadisin an cika shi da kawo shawahid dan a tabbatar maka da cewa asalin sa ingantacce muqaddam shi yana da yana yin wahali qala haddathani anni alqasim ibn yahya alqasim ibn yahya ibn ata alhilali almuqaddami alwasiqi ya rasu 197 kuma shi siƙa ne shi ba shi da matsala an ubaidullah ibn an ubaidullah shine ubaidullah ibn umar ibn hafs ibn asim ibn umar ibn al-khattab shi kuma ya ji daga ubaidullah dan umar dan hafs dan asim dan umar ibn al-khattab jikan tattaba kullu sayyidina umar ne Allah ya kare da shi shi kuma ya ji daga ce, maula abdullahi bin umar daga ɗan umar allah ya ƙara yadda a gare shi duka dai wancan hadisi ne na cewa allah maɗaukacin sarki zai danke a ranar alƙiyama zai danke sammai da ƙasai wata kunu samawa ta biyamini gaba ɗaya samman allah zai kama su da hannunsa na dama sannan sai allah ya ce anan maliku ni ne kaɗai wanda ya mallaki wannan bigire da waɗanda suke cikin wannan bigire waye ya isa ce uffa almaliku a kun san akwai abinda bature yake ta possession akwai kuma abinda bature yake ta ownership eh ownership ba akwai ownership akwai possession akwai bambanci tsakanin possession da ownership amma duka da hausa muna cewa mallaka lokacin da ka gina gida kai ke da ownership na gida amma an ka ba da haya a iya wannan tenuwar kai kake claiming title amma a dai iya wannan tenuwar wanda yake da possession na wannan gidan shine wanda ya biya ka shi tenant wannan tenant din shi zai ba shi possession don haka kai a matsayinka na owner ya kana da restriction akwai abubuwan da doka ta tsara maka dole a iyanan za ka tsaya don haka shi kuma in ya ga dama in ɗakuna uku ne ya ɗau ɗaya ɗakin ya ba matarsa ɗaya ya ba 'ya'yansa ɗaya ko ɗaya ma ya bar shi na baki ne kuma ko kai ka zo in ya ga ba zai sauke ka ba kuma in ka tasa masa ɗafa ko farfajiyar ka shiga zai amounted ka trespass shi kuma trespass to land is punishable offense is a precious liability a ƙa'ida ta doka tot ne e, e, e, ka shigo wa mutum waje ba tare da ya ba ka izini ba ko da cewa kai ne lalbaki dole ne sai ka nemi izinin sa sannan kashi saboda a lokacin shine yake da absolute possession na wannan wajen Don haka shi yake da equitable right na na mallakar waje in yaga dama ya rufe gidansa karfe 8 ma baka isa ka zo ka ce mai dan za ka ke rufe mun kofar gidana karfe 8 ba tunda shine ya biya ka haka ne to wannan shine al-malik kenan wanda yake da possession ko gonar ka ka ba wani haya ko aro to a wannan tenuwar ta tenancy din shine yake da possession don haka in yi ga dama ma ya kiye je haro ko ya kiye je ya yi sassabe ko ya kiye je wani abu na noma dai wannan ba wani tun da shi ke da mallakar wajen amma bai isa shi kuma ya ce to wannan gona na ma fasa bari kawai in gine ta ba tunda ko ba shi ne mai ownership na wajen an gani? to a duniya duk wani wanda Allah ya ba wani abu ya ba shi profession ne for the meantime ya mallaki abin zuwa ga tenant kamar tenancy ne we are all tenants muna claiming title ne saboda wannan privilege din da Allah ya ba mu wannan alfarmar da Allah ya ba kai wannan uban kasa kasa ta sace shine sarkin kasar shi ma a cikin jurisdiction din sa wata kila ya hakimi ya yanka wani waje ya kula da wajen shi ma a yi dagasi shi ma ya da wajen a yi mai unguwa ya da wajen ko ba haka ba ne sannan kuma da mai unguwa da hakimi da dagaci su kuma wanda aka yanka floti su ma kuma suna da hurbi dole wanda yake da floti ya gina shi ya yi komai shi ma yana da nasa title din da sauran to a duniya ya kace ce ina sarki sarakuna da yawa za su iya tashi haka ne amma suna sarauta ne a cikin duniyar Allah da aka waye mamallakin duniyar da abin da ke cikinta shi ne Allah to ranar alkiyama duka possession zai tashi zai koma absolute possession da ownership ya zama na Allah sauraka da farfajiyar da abin da yake cikinta har wanda bai yadda ba yanzu yau reality fact wato halin da ake ciki zai tabbatarwa da mutum cewa Allah ne yake da komai shi yasa zaka ga Allah shi al-maliku ne kuma al-maliku shi yasa alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim qara'a asim wal kisa'i malik yawmiddin wannan asim da kisa'i suna karanta malik yawmiddin saboda quotation din nasa ne jumhur kuma ibn kathir da nafi da abu amr da ibn amir da hamza da khalaf da abu ja'far da yaqub dukansu sun karanta maliki yawmin shi ne ke da ownership shi yasa idan ka zo mun jaye sai ayi alu baki in za a yi da hafta ba ba alu baki ake ba alu jaye mun jaye lan jaye kaulasan an tashi wasu ya ce mun jaye da wasali sama shine ma ma ya ja a nuja ko sai lan jaye da kisra ita ce ni ko sai kaulasan da wasali kasa shine ki maliki maliki kenan idan za karanta da ruwayat hafsin an asim da ruwayat shu'ba an asim a haka zalika da ruwayat allai abul harith da kuma hisham ibn ammar kilahuma an al-kisa'i haka dai ko ba lais abul harith ba aya la kisa'i wa suwa ne Allah al-majran kisa'i hafsa duri ne ko an al-kisa'i sai kuma lais abul harith shi hisham dalibin a wannan ne ko بن عامر الشامي وأما دمشق الشام دار بن عامر فتلك بعبد الله طابا محللا هشام وعبد الله وهو كتابه بذكوان نعم لج أبو الحارث da asim al-kufi da hafsul duri a ruwaya da ta biyu hafsul duri kuma yana yin ruwaya anwa an abi amr al-basri ko أبو عمرو البصري أفاض على يحيى اليزيدي سيفه فأصبح بالعزم الفرات معللا وفي الذكر قد خلا da yazo shi hafsir duni din a ruwayar kisa yace tuntuni mun riga mun bare shi a baya yana ruwaya da to ka tura karta ma maliki yawmiddin to Allah zai ce anal maliku ranar tawace wurin nawa ne hadisin nawa ne ya ka isa gaba ɗaya danke samman a hannunsa gaba ɗaya da ƙasan a hannunsa na dama subhanahu wa ta'ala wannan a cikin hadisin nan shi ma akwai sabawa mu'tazila da jahmiya wajen tabbatarwa da Allah hannu kuma wannan shine abin da Buhari yake so ka fahimta a matsayinka na mumin ka yadda Allah yana da hannu amma irin wanda ya dace da Allah قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال سمع يحيى بن سعيد بن سفيان عن يحيى قال سمع يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونبى يهودي يزوج عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونبى يهودي يزوج من الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم تو يا محمد من سامو أتبعكم تيشيوا إن الله yumfiku samawati ala isbi'i gaba ɗaya waɗannan samman gaba ɗaya Allah zai rike su akan yatsa ɗaya me yatsa a ba mu ba nuna wa ake ba faɗarsa ake ala ibrahim eh wani yanki ne na hannu wanda tabbi ba za mu iya bayani yatsa da hausa ba ka da ka ce da ɗan sakwata yatsa sai ka ƙare mishi bayani da shi ba haka yake cewa shi perception ɗinsa na yatsa yana da ɗan bambanci da shi yatsan da kake cewa shi kuma farce yake ce kai kuma farcen da kake cewa a saman yatsan yake ko ba ka wani shi kuma wannan ɗin yana kiranta yi fa, yi fa, ai kusan fa ko kusan kumba ko to da an ce farce a hausa ana nufin shi abinda mu muke cewa yatsa ko ba ku taba ji ba baka ji wakar gamu ba da yake faɗan irin wadan madarci lokacin da suka yi rikici da tudu tsoho ya ce da shi da ya je gidan inuwa ya ce mugu na cizon harutta harutta jam'i na farce mugu na cizon harutta ya ake cizon farce to irin mu da sai muke mutum ne irin abu hakan ya kamata kaga farar ta ɗin take ne eh, haka ɗin ne haka abin bai masa da haka in baka da hausa sosai sai ka ce to ta yaya za a ci farce ai ba zai nuna alamar ta kai ba amma kaga da ya auna abin da ya auna bai samu ba zai ya ci siyasa to wannan hadisin yana tabbatarwa da Allah ya tsaka amma mu san yaya tsan ubangiji yake ba Allahu a'lam kuma ba dole sai mun sani ba hikimar fada mana din dan mu tabbatar da Allah ya cika da kamala Allah ba shi da nakasu sai aka zabi wani abu aka tabbatar mana da shi dan mu yarda mu imani shi tambaya kuma akan to ya yake shi kuma wannan bid'a ne wanda lallai gwamnati in ta musulunci ce ta ladabtar da wanda ta ga yana yin haka to cewa wai Allah zai haɗe sammai gaba ɗayansu a yatsa ɗaya ko a farce ɗaya wal aradina kasai ma gaba ɗayansu su ma gaba ɗayansu ala isbi'in a yatsa ɗaya wal jibala ala isbi'in duwatsu a yatsa ɗaya wa shajar ala isbi'i wal khala'ika ala isbi'i dukkan su a yatsa ɗaya. daya thumma yaqulu sai ce ana malik ni ne mamallaki komai na wani kowa da wani tas Allah ya tattare su a yatsa wannan ba yahudan yana hadar abin da ya samu ne a cikin littafin da mazara ta suna jin fasahi kasai maza Allah ya yi a al'adance masa sai akwai masa da martani ko a gyara masa amma idan mutum ya zo ya faɗa abu sai kuma kaga an yi murmushi me yake nunawa ashe haka ne saboda haka wannan abin da ya yi a ubangiji subhanahu wata'ala mazala sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ya murmushi hatta badat nawajizuhu har sai da aka hango haƙuransa na gaba cikin sunan tirmidhi cewa shi ba yahudan ya zo yace ya muhammad kun ga anan haka suke kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sai masa ya abul qasim ya baban al qasim haka suke cewa idza wada Allahu samawati ala zi wal ardina ala zi wal ma'a ala zi wal jibala ala zi wa sa'ir al khalqi ala zi wa ashara abu ja'far yani ahada ruwatihi bi qinfarin awwalan thumma taba hatta balagha al-ibham ya ce in Allah ya wannan a wannan hannun wannan a wannan hannun wannan a wannan har sai da ya kai ƙarshen ibab kuma wannan ana ce masa mai khinsar ko wannan ana kiransa mai binsar wannan ana kiransa mai alwusfa wannan ana kiransa mai Asababa wannan fa al amma suna da suna da Hausa wannan ya sunansa eh ɗan kuri wannan ana kiransa ne tafijab yanzu ba ku san sunayen eh, sunayen yatsunku da suke jikinku ba to Allah ya sauki eh na ba da assignment to aje a nemo <laughs> ina jin kamar na taɓa faɗa a nan na taɓa faɗa in ba a manta ba Allah ya kyauta <laughs> to haka ya ce a wannan hadisin shi ma yana tabbatar mana da ubangiji subhanahu wata'ala yana da hannu wa ma qadarullah haqqa qadarihi tazo a qur'ani a gurare nawa a gurare biyu ta farko ita ce cikin suratul a'raf wa ma qadarullah haqqa qadarihi wal وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدون وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون سيقفت سكن وشيء wa ma qadarullaha haqqa qadarihi cikin suratul zumar wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati maqwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma shirkun to kaga wannan ake nufi tunda ita take magana akan wal ardu jami'an qabdatuhu ai gaba ɗaya Allah zai danƙe duniyar gaba da sabman ma duka a hannunsa na dama amma bahaushe ya ɗauki wa maƙadarullah haka ƙadari ya ba ta fassararsa tasa ta bahaushe idan wani abu ya faru wanda ba a so sai bahaushe ce dama wa maƙadarullah hakan ƙadari abinda yake nufi shi ne abinda Allah ya ƙaddara shi zai faru amma ba haka yake nufi ba ita aya tana nufin wa maƙadarullah su yahudawa ba sa girmama ubangiji hatta ƙadari yadda ya kamata a girmama ubangiji gashi dai wal jami'an qabadatuhu can kuma imam tabari ya rawaito da sararin fihi da'af wazala sama ya ga wani mali da ya cika cikinsa ya ci haram ya tara iba ga ciki nan ya yi ƙabe-ƙabe sai wazala sallama ya kalle shi ya ce masa an shudu kalla'. ina haɗa ka da Allah baka samu a cikin littafin ku ba da aka ce inna Allah ya karahul habar sami Allah baya son malamai wanda suka tara teɓa saboda cin haramun da karɓar kuɗin mutane kenan ko sai sai ma an zala Allah ala bashar min shai Allah bai saukar da wani abu a kan wani mutum ba irin wannan sai Allah ya ce wa ba'adullah ka kadari ba sa girmama Allah yadda ya kawata in qalu ma an zala Allah ala bashar min shai tun daga abin da suke cewa to kul man anzala alkitaba allazi ja'a bihi Musa to tun da kace Allah bai saukar da komai ba to wai saukar da littafin da Allah ya saukarwa da Musa nuran wa hudan linnasi gashi haske ne da shari'a taj'alunahu qaratisa amma sai kuka raba shi falle falle tubdunaha in ku ga magana za ta daidai da abin da kuke so sai ku fito da shi wa kuna kafira da yawa kuma kuna boyewa ba ku bari a gani wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum kuma kun san a cikin littafin aka koya muku abinda in ba dan shi ba da ku da ku duk baku ku sani ba waye ya saukar da wannan littafin in sun yi shiru kulillahu kace Allah ne ya saukar ثم ذرهم في خوضهم يلعبون qala rahimahullahu ta'ala imam al-bukhari yace qala yahya ibn sa'id yahya ibn sa'id yake cewa wa zada fihi fudayl ibn iyad an mansur ibn ibrahim an mansur an ibrahim an adidah an abdullah fadayka rasulullah sallallahu lahu kagar ya gaskata abinda ma shi wannan habar din ya faɗa musaddad wannan shine ake cewa mai sunan aljami ko sunansa musaddad ibn musarhad ibn musarbal ibn mustaurid sunayensa haka kai wajen takwas da haka fiki musaddad ibn musarbal ibn musarhad ibn mustaurid ibn waye waye haka dai sunansa <laughs> an ce wai sunansa <laughs> ana rukiyar harfin kunama da ita saboda irin sarƙaƙe da ke cikin sunansa Allah ya ji ƙarsa da rahama sika ne musaddad yana cikin rijalus sitta akwai yaron da naga an sa masa yaron abokinmu eh, yusha alhanafi na ce masa to kasan sunan ka yace ya sani yace to ka gaya min ya sunan yake ya kwajero min shi yace sunansa musaddad eh, shi shi wancan asalin musulman mai suna musaddad ibn musarhal ibn musarhal ibn musarbal ibn mustawri bukhari ya rawaito hadisin sa da abu dawud da tirmidhi da nasa'i ma'ana ashabu sunan ay ashabul kutub sitta illa musliman wa ibn majah kuma wayannan sunayen duka dai ana rawaito su kuma ana faɗar su amma dai abin da ya fi tabbata musaddad ibn musarhal ibn musarbal ibn mustawrid shine yafi tabbata ragowa kuma dukkan su ba su da ba tabbas akan cewa haka sunayen musaddad siqatun ne hafiz nisbarsa izuwa banu asad dan basara ne ya rasu 228 yace ya ji yahya ibn sa'id shine yahya ibn sa'id al-qattan ibn farukh al-qattan at-tamimi mawlahum al-basri shi ba sikatun ne mutqinun hafizun imamun qudwa min rijal as-sittah an sufyan shine sufyan ibn sa'id ibn masruq as-sauri قال حدثني منصور وسليمان شير al ابن المعتمر الكلب الكوفي السلمي ثقاني baya yana cikin mutanen da ba sa tadlisi وسليمان شين سليمان ابن مهران الكوفي ابو محمد الكاهلي الاعمش الله يجزيك الرحمه يا رسول 145 ثقه حافظ عارف بالقراءات سيدي لكنه يدلس واختلط باخر لم يختلف الا انه يدلس كان يدلس أن عبيده ko kuma an ibrahim shine ibrahim ibn yazid an-nakhai al-kufi alaihi rahmatullah abu imran al-faqih al-alim al-imam as-thiqa sai dai kasirul irsal eh, ibrahim an-nakhai ya rasu ya rasu shekara 96 ko da bakwai an abidata shine abidata salmani abidata ibn amr السلماني السلماني الله يتقنس الرامة ثقة النحاس التابعي المخضرة يا رب ستين دعوكو سبعين دجين عن عبد الله شين عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي الكوفي رحمه الله تعالى ابو عبد الرحمن الله بن مسعود يا رسل شكرا ستلاتين دجين كو دعوكو yace fudail ibn iyab ibn mas'ud at-tamimi al-yarbu'i al-khurasani al abu ali ya rasu shekara ta 187 wanda da asali rikakken dan fashi ne dan ta'adda amma taran ya haura zai ta'addancin sa kawai sai ji ana karanta alam ya'ni lil ladina amanu an tasha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم Fakasat, فقفت قلوبهم وكثير منهم فاسقون yanzu lokaci bai yi ba ga masu imani zuciyarsu tarsana saboda ambatan Allah kawai sai ce yanzu lokaci yayi sai ya fasa sai da ya zama shine sayyidul mu'mini na fi zaman saboda tsananin bautar Allah da kusanci zuwa ga Allah sai sa na mutum a farkon rayuwarsa baka san da me Allah zai cika masa ba sai da ta kai zai kwana yana kiyamun laili da aya ɗaya kana harunu rashid ya yi hajji sai ce da dogarinsa da allah ina so mu kewaya ka samun min wani malami na ji zuciya ta ɗan tsauri a yi min wa'azi a je wajen wana a je wajen wana sai an an gama ya ce ka ana bin ka bashi ya ce ga wannan kajiya bashi suka fito ce kai an je wajen raja abu na hayawa mun je ni wallahi duk ban gamsu da wa'azin ko da Allah ka samu malami na Allah ya ce to mu tafi wajen Abu Ali Haruna Rashid fa ba wai shugaban kasa ba shugaban duk wani wanda yake rayuwa a lokacin musulman duniya shine shugaban aka je gidan Fudail bin Iyas yana to suka je suka kwankwasa suka kwankwasa sa'a suna kwankwasa kofa bai bude ba shi bai ma san ashe ana kwankwasa ba sai da suka kafa kunnan suka ji ashe sallah yake aya ɗaya kuma tun da yake a raka kuma ba wai kawai ayoyi yake ta mamitawa fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina wa qana azab as-samum inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barur rahim sai sake mamitawa sai fashe da kuka haka yake sai da suka gaji da buga kofar amirul mu'minin fa da shi da chief security dinsa adc dinsa sai ce shi adc din chief security ya leka ce kai wani irin gagararren mutum ne amirul sai maza ya idar da sallar da ya ji alama ana wannan bukun da ƙarfi sai zai tsaya ce waye sai ce amirul muminina ne ya zo haruna rashid ne ya zo ya ce ai ban aika ya zo ba ban ce ya zo ba ba wani ba da wani abu da zamu da shi sai ce ka bude ya gari za a ta lokaci kawai je ci gaba da sallar suka yi ta jira suka yi ta jira suka yi ta jira har sai da wani mutumin ya leka ce wani irin mutum ne kai ne to ai dai tunda kai musulmi ne ka san akwai haƙƙin mubaya'a da kai masa to amir muna yana baka umarni ka bude kofa sai ce eh na san akwai haƙƙin mu baya amma musulunci ya hana musulmi ya kaskantar da kansa ai me zai me amince da ni na ce da shi ya zo ne ni na taɓa zuwa gurin sa ne ina ruwa na da shi yace to bude sai ya bude da ya bude ma suka shiga suna ta saboda duhu ba fitila ma a ɗakin suna ta neman inda yake kawai sai hannunsa ya fada kan cinyar yana cikin abin nan sai hannun fudai eh, hannun haruna rashi sai ya fada kan cinyar fudai sai ku ya ce awwa yadun na'ima launa jasminan na ka ji hannun manya sai dai matsalar da wuya ya tsira daga wuta kawai sai haruna shi ya fashe da kuka ya yi ta kuka ya yi ta kuka saboda an fara tsorata shi tun anan sai ce da allah ka yi min wa'azi ya yi wa'azin ya wa'azin ya wa'azin ya kuka haruna rashi ya yi kuka sai ce da allah to ala gafarta malam za mu tafi ko ba akwai ana bin ka bashi ne in ce kwarai da gaske ana jina ba su suka to alhamdulillah muna so mu ji nawa ne dan kar ma a tafi ba a biya masa gaba daya ba sai ce bashin da ubangiji yake bi na mana iya bashin godiya ma ya ishe ni da bazan iya biya ba yace ba wannan nake nufi ba ina nufin kuɗi yace amma dai ban taɓa ganin mutumin da ya zarafi na irin ka na taɓa neman bukata a wajenka balle har ka ce kana so ka taimaka min ni yanzu ka zo in taimake ka in haɗa ka da Allah kai kuma ka haɗa da ƙazantar duniya sai ku yangarsa ta ji suna ta musu suna ta musu ta fito ta ce bayan Allah ita ba ba ta san wani amirul mumini ba kamar kai ne za ce shugaban kasa tinubu ya zo daga shi sai mai abin nan ka yana dan Allah ka taimaka nawa ake bin ka me kake bukata haitin kana faɗar na hankali ma sai ka zo kana faɗar wannan hankali ne ya ta ce kun zo kun takura wa bawan Allah nan ya daɗe ban ga yana ɓata lokacinsa ba kamar yanzu ya Allah ku tashi ku fita ta kore su haka suka kwashi ina su ina su har sun fita sai mata kodayar ta zo ta ce kayi mana bakin ciki ba mu da abinci ba mu da kaza sai karaf suka ji matar tana faɗa da ku ya haƙuri ga abubuwa na mutu ta littattafai na tafiya sai suka yi bazu suka dawo suka kwankwasa aka buɗe suka ce to wai watakila kamar suna jin shi bai san babu abincin nan ba suka yi juyin duniyar nan da suka yi musu banza ya ci gaba da sallarsa haka suka haƙura suka fita alfudai ibn iyab abu ali allah ji ƙasa da rahama amma wannan abin da ya ba wai wajibi ne kowane malami haka zai ba fa don gaskiya mu yanzu ka kama na karɓa zani <laughs> <laughs> al-yarbu'i at-tamimi Allah ya tsansa da rahama ya rasu shekara ta 187 bayan Allah na garke قال رحمه الله تعالى وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا عدي قال حدثنا الأعمش قال سمعت إبراهيم قال سمعت القمة يقول قال عبد الله جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إثب والأرضين على إثب والشجر والثرى على إثب الثرى شيني كساتات الثرى تركشن كسا والخلائق على اسمه ثم يقول انا الملك انا الملك فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قرأه وما قدر الله حق قدره تو wannan irin wancan hadisin ne wannan sai zama mun kawo karshen wannan hadisi mun kawo karshen wannan babi babu qaulullahi ta'ala lima khalaqtu bi yadayya kuma mun zo karshen hadisi na 7700 da ɗari hudu da goma sha biyar in Allah ya daya za mu shiga babi na ishirin hadisi na dubu bakwai da hudu da goma sha shida abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana insha Allah gobe za mu kuma karatun almuwatsa ta Imam Malik ibn Anas a masallacin Gwammaja na tsawon hutun da muka yi na bayan azumi insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh